وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين حكما من هلك اداوا متنا annabi hudu da متنا mutanen annabi كما kuma ta bayyana a gare ku ya ku mutanen Makka daga wuraren zaman su a garin Hijir, da garin Shihri, da garin Hadramauta, abin da zai nuna muku yadda aka halaka su gidajensu babu kowa a cikinsu sun zama shaida akan hakan shaidan kuma ya kawata musu ayyukansu waɗanda suka kasance a kansu na kafirci da sa na sabo sai ya kawar da su daga tafarki madaidaici alhali sun kasance masu basirar gane gaskiya da ƙarya da shari'a da ɓata ta hanyar abin da manzanninsu suka sanar da su amma sai suka zaɓi bin son zuciya akan bin gaskiya